كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya tsara haɗo fuskokin mu a wannan lokaci mai tarin albarka domin ilmantar da junan mu ɓangarori na addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da cikin shi na Allah ta'ala ya mana jagora hakikanin gaskiya a zahirin wannan fasilace suke fito da albarka wantaka ta musulunci da kuma nuna cewa lallai samari in kana ganin fuskokin su haka lallai ya nuna cewa kan abin da ake tafiya abu ne da ake fata alkhairi a gaban shi nan gefe kuma ba da suje da ke nuna cewa sun amince da abin ba wai sabon abu bane duk da ke da ruwan ga da suje ga samari ma'ana ga na sama ga na tsakiya ga na ƙasa da lallai kasa akwai fata alkhairi a amma ta ke da ya zaga cije ne zalla a ciki ko kuma zamani ne zalla a ciki lalle kuma akwai alama tambaya a ciki. ya Allah muna da wadar suna da tsawawa da cikin kuma da wasu Allah kuma na jagora ba sai an maimaita abubuwan sai gabata ba tun da an yi jawabi na musamman domin buɗe wannan daura mai fara albarka sai tsaye abin da za mu shiga a kai shi ne abin da yake kai na musharaka da juna a ta abin da ya shafi a akida kuma da abubuwan da ba a kan girgiborin faɗansu tsoron lai ilalla abin da ya shafi harka ta neman ilimin harka ce mai fara albarka harka ce wacce ce tana buƙatar juriya da zagircewa abubuwa da yawa su taimaka maka wurin na ilimi musamman idan ka tsaya kai natsu ta ga cewar wani al'amarin ne yake da alaƙa da addini kai tsaye wanne ne kuma yake taimaka ma addini ɓangare ne kenan to wannan ka raba su haka za su taimaka maka sosai da sosai ilmin qur'ani yana da alaka da addini ne ko yana taimaka ma addini eh ilmin nahawfa yana taimaka ma wannan ne saboda ilmin nahawu ilimi ne ilimin qur'ani ilimi ne amma a cikin su wanne wani ilmin ilimin qur'ani kaga idan ka irin wannan matakin sai da maka sauki ka kwankwaɗi ilimin qur'ani da kishiyar da koyan karatun shi malam yana faɗa kana faɗa haka Allah ta'ala ya ce da annabin shi annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latulaq alquran min ladun hakimin alim dole ne game da karatun qur'ani ka koyi shi malam yana faɗa kana faɗa to kan kai kokarin sanin ma'anonin shi da dukkan wani ilimi da zai taimaka maka sanin ma'anar alqur'ani ne kafin dan ke irin wannan zai nuna maka cewa sun ilimin ba zai yi gama shi duka ba kamar ce miji dabara sun ga kana tafiya shekara goma shekara bakwai ka samu kaso mai tsofar za ka iya nunawa cewar ta ɗan samu wani abu kuma da aka so mutum ya shiga bai san ta ina zai fara an gano wannan da kyau abubuwa da suka shafi ne masu ilimi lallai bayanin ya gabata da gabacin an wama rabi salfiya Allah ta'ala ya sa mu da alkhairi saboda haka abin da za mu tattauna da yawan kamar da bayani ya gabata shi ne abin da ya shafi ilimin aqida ilimin aqida ba karamin ilimi bane ilimin aqida ma'anarsa ko falalarsa ko muhimmancinsa zai bayyana ne idan ka fahimci waɗansu abubuwa kamar haka wanda ke za su iya faɗa zai iya faɗa za su iya ƙarawa a kan abin da na faɗa ko ƙara a kan abin da ka faɗa ilimin aqida ilimi ne da yake da alaka ta kai tsaye da zafin Allah subhanahu wa ta'ala da yi su kyawawa ko ba ke ba ko a ta bangaren akida kaza ana faɗa sifofin wani ba sifofin Allah ta'ala ba a bangaren akida kaza ana cewa abota mu wani gaba da musulunci ba wanda ake cewa abota mu wani to amma ilimin da ya tashi aka ware shi domin tattauna irin wannan matsalar shi ne ilimin akida domin ilmin ya ta'allaka bi zatin lan ta'ala wa asma'il husna wa sifatil ula ilmi da ke alaƙar sunayen Allah ta'ala kyawawa da suke kun shi madauka ta ya za a gane abu kaza sunan Allah ne ta hanyar kun ilmin aqida ta ya za a gane abu kaza ana faɗan shi a gari amma ba sunan Allah bane za ka fahimce ne ta ɓangaren ilmin aqida saboda babi ne aka ware shi domin Allah abu na biyu ilmi ya ta'allaqu bi haqqin lahi ala al-ibad ilma aqida ilmi ne da zai fayyace maka tsakanin gare da abawa na abin da ya shafi ilm haƙƙin Allah ta'ala akan bayi ka san haƙƙin Allah a kanka wannan abu ne mai muhimmancin gaske kasancewar al'umma ba su tsaya sun san haƙƙin Allah ko wasu daga cikin al'umma sun san haƙƙin Allah a kansu ba shi yasa ake ta rubutu ko ya ɗebi komai ya ce Allah yana so ya ɗebi komai ya ce Allah baya so saboda bai san me Allah yake so bai san me Allah baya so kuma zai san wannan ne ta bangaren aqida abu na uku ilmi ya ta'allaka bi af'alin Allah ta'ala ilmi aqida ilmi ne da zai maka bayanin ayyuka da suka ke kanci ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala za ka in sauran ilmin muka za su taimaka maka kan wannan ba ilimin da zai nuna maka abin da ba wannan ba to amma wanda yake da bayanin wannan filla filla daki daki daga alfi zuwa yawon shi ne ilimin Na ka fatan mana kai kai da bayanan su zuwa ga na gaba ilimin aqida ne zai nuna maka muhimmancin aiko mai zai da Allah ta'ala lallai ilimin aqida da ka fahimci waɗannan ayoyi masu tarin yawa da hadisai masu tarin yawa lalle ilalla za su nuna maka waɗannan abubuwa ta akida za ka fahimci da'awatul a alaihi wa shida da'awar manzanni da suke kan akida da awaki iri daya tun daga zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam har zamanin ma'aikin Allah annabi kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awar annabawa a babu aqida iri ɗaya ce kwaya ɗaya ce سابانا أبن ليش في سورة حكمته حكمته لا دا الشريعة وانا النبي أبو كذا حلقه الشريعة وانا النبي أبو كذا كما كل الطعام كان حلما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كافٍ أسوكة التوراة إن أبو كذا التوراة حكمتي أنا نقول يا يا سيدنا to saboda wannan abubuwa ne suka samu suka shafi a sharaye abubuwa ne na ibada abubuwa ne na hukunce hukunce da sauran da sauran al'amura na mutum ka duba a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam waɗanda suka bauta ɗan mariki ne Allah ta'ala ce da su ko kuku da anfusakum zalik wa khairul lakum inda bari'ikum fa tabi'a alaikum inna huwa tawwabur rahim amma a zamanin nan a wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi kisa shine kafirci Allah ce kullun ladina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad sala wa ya'udu ma qad ma sunnatu al-awwal to amma a baba akida za ga da awar iri ɗaya ce haka annabawan farko suka bada haka na ƙarshe suka bada ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ubangiji Allah ta'ala ke cewa hakika a kowace al'umma mun aiko da manzo abinda wannan manzon yake faɗa shine an ibudullah wa tabiqahu shine abinda annabawan suke ta maimaita wannan kalmar ta me zai nuna maka haka shine ayatul cikin suratul لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا أبن حتى أنه إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا جماعه abin abin da shafi ilimin aqida ilimin tauhidi gaba ɗayan shi a zamanin annabawa sai annabawa da shi suka zo gaida babu sabani a ce a zamanin annabi kaza Allah ta yana da sifofi iri kaza amma a zamanin annabi kaza a'a Allah ba shi da wannan sifofi kuma a hukuncin wannan shekara a wani duk ba sa wakana a cikin abin da suka shafi ilimin aqida gaba ɗaya abin iri ɗaya kuma saboda irin muhimmancin da aqida take da za ga shine ahammu ma yubda bi fi da'awa babban abin da ake farawa da shi a babin da'awa ke shi ne isar da aqida na zai nuna maka wannan hmm? aikan da annabi kira da aminci Allah ta daga garin ciwon mu'az sabon jabal zuwa yaman ko ce inna ka ta ke sauman min ahli kitab saraka sayyatu awwala ma tad'un ilay shahadatu Allah ya Allah ko kuma ila an yashhadu Allah saboda haka babban abin da za a yi a da'awa shi ne isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin Allah a akan bani ne ilimin tafsiri don za a karantar da mutane su san mahalicin matsalar rayin sanin mahalicci za ke tafa ake ta kwamfani ake ta nuna ana so alhali ba a san wanda ake so ba a san abin da ake so haka dole zama na an yi kwanciyara sosai da sosai cikin al'amura lalle ilalla a duk lokacin da mutum ke fara ne ke isa da sakon Allah ta'ala hakika babi na a sai da nasar shi da shi ne kan domin ka dubi irin yadda sallah take da kima ka dubi irin annabi abinda a rasu ya faɗa bayna na wa bayna hu as-sala amma a hadithu mu'ar sai a yi in ma fa'u ka lidali fa a'lamu anna Allah qad farada alaihim khamsa salat tauhid shi ne kuma ka kiyaye ka sani tauhidi shi ne abin da yake hada kan al'umma in dai al'umma tana so ta haɗu to shi ne su kama ƙarshe in wata hanya ta biyu wata ba tauhidi ba to doguwar hanya ce domin abin da zai nuna maka shi shine sunan nashi wahada a at-tauhid wahada ya kaɗai ko ya rarraba yuwahid yana kadaitawa a tauhid shine kadaitawa kwaɗe ce lafazin ma ya tabbatar da ma'anashi in da al'umma tana so ta zama kwaya ɗaya shi ne ta samu sauki amma in dai suka ci tauhidi ta kama wasu abubuwan to lalle ilalla ba babu da za a yi ta zama ba a yi amma abin da zai haɗa kai shi ne abin da yake tauhidi ta Allah ta'ala ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu domin da an yi in da an yi al-isam da tauhidi ba za a samu tauhidi amma in da aka saki tauhidi a ce to a da da'awa amma kowa a ajiye magana ta ba. sai da kun wani yana kiran wani Allah ba za ka magana ba sai an ta ajiye magana ta kuma kun haka ba amma da annabi Musa ya mutane mutanen suka ce da shi sun ga Allah la ilaha kama lahum aliha lawan annabi Musa ya shiru qala innakum qawmun tujhalun inna haula'i mutabbaru ma'ruf wa baqilu ma kanu ya'malun an musan yi tsawa kawai da shi da ba a daga ba kowa ka karbi kuma akan tauhidi ne ya zama na annabi nuhu alaihi salatu wasalam da annabi dan da dan shi suka raba shi akai komai aka samu da lalle za ka fahimci ilimin tauhidi yana da muhimmanci sosai da sosai kuma malamai sun ba muhimmanci sosai da sosai sai irin muhimmancin da malamai suka bashi, malamai akwai da suke rubutu akan ilimin tauhidi kadai littafi ne abin da yake karantawa shine ilimin al'umma ɗan wani akwai kuma wanda suke rubuta littafi sai suke shimfiɗa da ilimin tauhidi kafin a shiga ilmin koro abin da ya shafi kaga a nan ya nuna malamai ma sun su su sosai nan lalle wannan littafi da yake gaban mu misali littafi ne ne na a ibada da zai gabatar da amma sai da yake gaba da su makaci ga jiyar misali shine littafin akhbar littafin akhbar littafi ne na ibada ko na akida ya haɗa babban babu guda biyu babu tahara da babu tsara amma da ya fara kai magana ya ce awwal ma yake bi anan da kan nafi tasihihu imani shine farko sai na biyu kuma ma'arifatu ma yusu da biyu farko ainihi ka ahkamu sala don wannan ne ya muku muhimmanci da kuma wasu kuma suka bar shi kamar da na ambata suka rubuta littafi mai zaman kanshi a kan wannan daga cikin irin littafan da za su taimaka ma ɗan uwana ɗalibi wurin karatun tauhidi a mataki na farko shine kamar littafin al-usul salata wanda yake yakan fito da al-qawaid al-arba a wani hukun ma aka hada da kashfi subhan waɗannan littafi ka samu a gaban malam a masa abiya maka su ba wai ka iya larabci ka je karanta da kanka ba ka bai da malam yi mana bayani a basu sannan littafin al-usul salata da kashfu shi za ka yi mamaki ka ji ai waɗannan ta karanta da islamiyya ta kuma ta ta ta karanta akwai karanta ta masu yawa kuma wannan matakin farko na ɗalibi wani ilmin asiri yana da kyau ya karanta su a gaban mala kamar littafin kashfu shi ba kamar littafin al-aqida at-tahawiyya ta Abu Ja'far al-Tahawi kamar littafin al-marhuma al-hadiya sawa eh mana bi dawud as-sistani kamar littafin allaniya wanda ake bayyana daga shekul islam ibn taymiyyah wannan ba ta da yawa fi goma sha takwas duk wanda ya ɗauki nauyin zai kawo min haddasa kamar fatiya ne kuma na ɗauki nauyin zan ba shi kwafi gida kafin a gama daura baiti goma sha takwas sai na rantsar da kai sha bakwai sai na rantsar da kai in ka san za a kawo mu ita a ka to ni kuma zan ba ka ita insha Allah ta'ala al-maliya ta ce ku kula da yake nuna ya ka da gidan mata zuwa da yake ni duka huda manni da yake sabu an gano wannan baiti goma sha bakwai duk wanda ya san zai iya insha Allah ta'ala in mun gama da magana kuma inda ya yi zan ba shi kyautar wani abu ga wani ya shirya akwai littafin lumatu mai tikad yana da kyau a babu aqida waɗannan littafai da aka rubuta su kan aqida akwai kuma littafan da aka su wasu malaman kuma sun yi ne ba littafi ne kan aqida ba amma sun suka buɗe littafi ko suka rufe da abin da ya shafa aqida kuma sahih bukhari yana da kitabul iman a cikin sahih bukhari yana da kitabul tauhid a cikin sahih bukhari kitabul tauhid shine kitabul matsafi a cikin sahih kama a cikin sahih muslim akwai kitabul iman kun ga wannan ba littafi ne da aka rubuta shi su da guda akan akida ba kamar littafin sahawiya ko littafin mu'atul istiqam a a littafi ne aljami'i ya hada komai da komai amma duk da haka ba a gina ta ko ingantaccen akida aka buɗe maka wannan littafi ba abin da ya shafi wani littafin da kuke tattara ba ku san wannan kun shiga wani wannan aniyan da ɗin shi ma ba haka yi ba zai da ba muku a rubutu ba da gidan wani ba kawo zai dan ya nuna masa muhimmancin akida da yawan mutum ce kuma da kyau shi ta akida ta halin suna akida ta ingantacciya duk za a ga haka za a ga littafin duk ana buɗe su da akida ya rage kuma da mutum ce kuma da kyau kira ga da cikin irin littafin da kuka bi wannan tsari shi ne akwai littafin risala wanda za mu shi ne nan da sai wani abijai alƙarawani littafin risala littafin da sanani wanda ake karanta shi a fikin malikiya ka dubi irin jini da iya littafin ya buɗe ya yi babi mai zaman shi babi ta a akira wanda yake wannan kuma shi ne littafin da zamu buɗin Allah ta'ala ya da harafi harafi domin yin wasu bayanai da ina fata wannan za su ɗan zai mana kamar wani abu a kan abin da ya shafi Babu babin akira insha Allah tawawu muhimmancin shi falalarsa na tafiyar da su taimaka maka wurin fahimtar akida din wanda yake wannan kaɗan muka ambata shi ne al-mukhtasarat na tafin da za ta sa a gaban malam karanta in kana neman ƙarin bayani akwai shuruq nasu akwai kitabun shari'a na al-azurri akwai sharhul usul din kitab ahlus sunna wal jama'a na hibatullah al-lalakari wanda yake wannan za ka samu akwai mai juz'i hudu mujalladi takwas da sauransu duk littafai da aka gina su akan aqida jarau aqida ta ahlus sunna wal jamaa kadida tun daga ayar alqur'ani ta iso hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gangaro maganganun sahabbai da tabi'ai babu sirki a ciki amince wannan da kyau muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi tawa da su fushi na ƙarfai mana jagora littafin da zamu karanta a wannan karo shine littafin muqaddima ta ibn abi zayd al-qirawani littafin ibn abin zai alƙarawa ne shine littafin risala da muka sani wanda ne bayanin shi kansu littafin risala kuma littafi ne da bayanin shi zai yi nan gaba kaɗan ina ce ce mana nan gaba kaɗan to da kamar da aka sani karanta tarihin mawallafin littafi lallai akwai wani haske da yake hasrata ɗalibin da yake wannan karatu ko muna fata a duk lokacin da za mu karanta littafin wani malami daga cikin malamai ya zamana ɗalibi yana da wani abu na abin da ya shafi rayuwar wannan malami din da kuma tarihin wannan littafin din saboda haka wajen nan a kofi sunan wannan malami alkunyarsa lakabinsa sunan shi sunan shi abdullah ibn abi alkunyarsa idan an ce shi ne masu gara bismi abin nan bi adin aubini duk abin da aka fara da abin a ce abu wani abu muhammad abu abdallah abu abdurrahman abu kaza shi ne ake kira alkunya ko kuma ibn wani ibn wani ibn wani ana ne alkunya a ce abu muhammad sauran wani lokaci idan za ka nemi tarihinsa a cikin littafai kamar siyar alamun dala in za ka nemi tarihinsa idan ka je ta ɗauki su ka je babin da ake kira al'abadila sunaye na abdullahi abdullahi mawar kika samu sunan shi sai ka je inda aka rubuta abu muhammad saboda sannan ya buɗe sunan nashi abu muhammad abdullahi ibn abu zaid al-qayrawani alkunya abu muhammad suna abdullahi ko wani lokaci a mai alkunya a ce ibn abidai ya fi yana shahara da wannan ya ma fi shahara da ita abin kuma ce da shi abin nan abu muhammad sunan garin su alƙairawan shine ake kira alƙairawan ƙairawan babban gari ne a magana gari ne eh, eh alƙairawan abu muhammad littafin garin ƙairawan gari ne shahararren gari tun lokacin da okuba ne nasir ya shiga garin a shekara ta hamsin da shida da hijira shekara ta hamsin da shida da hijira a gano da ɗaɗɗan wuri ne kenan yau kuma wani shekara ta ɗari hudu dubu ɗaya ɗari da talatin shi kuma shiga garin shekara ta hamsin da hijira hamsin da shida ko da biyu da dai sauransu ya shiga garin ya je addu'a malam domin garin kuri ne sosai da sosai ya yi addu'a malamai suke cewa kamar yadda abin da ibnu kasir ya kawo kisar a cikin albidaya wa misaya yake cewa abin mamaki malam za ga giwaye da za ku fito zakuna da zakuna da waye da waye da rana suke fita suke barin garin gadi da musulmai suke fitowa daga ramu su suna barin garin mutane suka muku kwanciyar hankali aka zauna a garin gari haɓaka garin tsayarawan ba karamin gari bane da ya tace malamai na addinin musulunci sosai da sosai ibn abi zai iya zama sai da akan tsara ga yi kiran shi alƙarawani akan yi musu laƙabi a ce 'Imam malik sahih mana wani karamin Imam malik al-imamu malik as-sahih akwai al-imamu malik al-kabir shine sahibul muwaffa أبو إمام دار الهجرة وشي وانا أبا جلاشي الإمام مالك الصغير وانا يامنا أقول إلي قباب قال من إمام مالك إذا أنا من إمام مالك ثم كتوبة وقال قرمش ذاكو تقوم وشي هذا أشي مشي لك حتى أظن أن يفعل حتى شمس الدين الزهد يتعرف تعريف وشي أشي لتفوسا سيروا أعلام النبلاء يتعبون أبي زيد الإمام الإمام الإمام nan sai al-imam iya kansa idan ana babi a kuma ana magana akan al-jarh wa ta'dil idan aka ce wannan sikatu sikatu sikatu amma aka ce wannan imam an gama fa fa kullu hafiz imam wa kullu sa'i wa huwa tamam fa fa kullu hafiz imam yace al-imam al-allama al-qudwa al-faqih abun koyi al-faqih masalin ilimin fiqh alim ahli maghrib shine babban malamin mutanen maghrib ne wa abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-qurani kuma da muka bada yace wai yuqalu la ana ce da shi malik usabi ana ce da shi imam malik usabi karamin ai ba san ba karamin mutum bane malamai da yawa sun ba da shaida kan shi a abin da shi farai wasa da sauran maganganunsa kamar yadda wani ke cewa kana ahada man barraza fil ilmi wal amal yana cikin bayan Allah da suka bayyana Allah ta'ala ya bayyana da su fil ilimi abin da ya shafi ilimi wal amali da aiki lalle ilalla ubangiji Allah ta'ala ya wa mutum jannatar ya zama da yana da ilimi yana da aiki shi wannan ba karamin halala ba malamai sun yi magana akan wannan sun ce yana cikin wanda Allah ta'ala ya bashi ƙarfi na ilimi da kuma aiki da shi har alƙazi ya kamar da bayani zai yi nan gaba kaɗan yake cewa haza hazari aka fi dini da duniya Allah ta'ala ya ba shi shugabanci da addini da duniya shi ibn abdul al-qarawani lalle ya yi tafiya sosai da sosai domin neman ido. wannan kuma mun sha mai ta zama a wuri guda kamar kifofi ya ba ya zama da mutum ya zama malami ko da kada abin da kifofi ya ce wai zama wuri guda sai mutum ita yawa a nan bai san akwai wani wuri ba sai da shi a iya wannan yake yake amma da ake zai fita ya je goza ko dusun ta gana ana ga zai ɗauka kasa iwana wannan ya taimaka wa malamai sosai da sosai wanda yake hakan zai sa su ji nauyin abin da suke ɗauke da shi ko da inda suka fita wurin neman ilimin sun je inda suka fi wannan zai sa su ji abin da suka suke da shi yana da nauyi ko kuma ma inda suka je a ce ai wannan abin da kuke da shi ai yana da various yana da wani cuta dole da an sani a various sai an sa wani abin da zai yi ilimin gaba ɗaya shi ma yana da matsala sai an tashi shi so da tafiye tafiye gaskiya ya wayar da kan malamai sosai ya sa sun ji nauyin abin da suke da sun haɗu da wanda suka fi su sun haɗu da wanda suka fi ka kuɗa ƙara na su kuma galibi wani suna ce ta ilimi sannan kuma malamai ya yi karatu suka sosai da sosai a gaban malam malam da ya mana bayanin ƙarfi muhimmancin karatu a gaban malam ibn abi ya yi karatu a gaban fuqaha wal qayrawan manya-manyan malaman kairawa ne ibn abi zai ya yi karatu a gaban su sannan ka kara ya yi karatu a gaban su abubakar ibn lubbad abubakar ibn lubbad shi kan wannan malamin ma kusan za ka iya sai ibn abi zaid a gaban shi wannan kuma baya hana cewa eh kana ɗalibai kana da malamai da yawa amma akwai wasu malamai da kafi lazimta su kafi tarewa a gaban su kamar in ka kallaci abdullahi bin abbas za su iya cewa sahabbat da su ikram irin su mujahid za su iya cewa waɗannan barci kalama saboda sun yi zumcen sosai da sosai kuma galibi abin da ke haifarwa da malamai samun ilimi mai kwari shine idan sun tafi neman ilimin suna zuwa wurin wanda ya fahimci wannan fannin wanda ya san abin in suka je suka same shi suka karatu a wurin yadda ilimin yana da ƙarfin gaske sosai da sosai haka nan yayi karatu wurin Muhammad ibn Masrur al-Hajjam da ya karatu wurin al-Assad ya karatu wurin malamai masu tarin yawa kwaci tashi malam ya tafiya zuwa aikin haji, da malam ya tafi aikin haji bai zama da aikin haji haka kawai ba a'a ya yi amfani da zuwan shi aikin haji, ya haɗu da waɗansu malamai a can an gane wannan kuma har yanzu nan da muke magana a duk lokacin da aka ce lokacin aikin hajji yayi ma'aikatar harkokin addini ta kasar Saudi Arabia da ma'aikatar aikin hajji suna ƙara malamai sosai da sosai a masallacin ma'aikin Allah tsira da alaihi Allah tabbata da yake a Madina da masallacin Ka'aba ana ƙara adadin malamai da za su da ci gaba da karatuka da ake yi saboda zuwan baki an gano wannan saboda haka ba wayewa mace wurin alhaji da ya je kullum kawai in dai ba lokacin sallah ba wani lokacin sallah ma da kare yake yana dukkan su wani da ke kewayen madina ya san su dukkan su wani da ke kewayen maka ya san su amma adadin salloli na yake a masallaci ma yake Allah ke ma da zuke kai da adadin nawa yake a masallaci ta amma da zuke kai da wai su ne ya bi ake haji balle halka halka ta ilimi da ake da su ya zamo a gaban malamin yana samun wadansu abubuwa yana karawa mutum zai samu wannan alkhairi masu tarin yawa da yake ba yake haji ya yi karatu a wurin malamin masu tarin yawa daga cikin su akwai abu sa'id ابن الأعراب أكو محمد بن الفتحي أكو الحسن بن نصر السوسي أكو دراس بن إسماعيل duk waɗannan malamai ne da ya ƙara karatu a wurin su zuwa shi aiki hajji sai da ta da yawa ɗalibai ma sun samu karatu a wurin su duk wani irin wani wurin ma ya zama samu ɗalibai su sun daga cikin ɗaliban da suka fito daga makarantar ibn abu zai rawani akwai alfaqihu abdurrahim من العجوز الصدق akwai alfaqihu abdullah bin ghalib as-subti duk waɗannan malamai ne suke karatu a gaban shi akwai abdullah bin walid bin sa'ad al akwai abubakar bin ahmad bin abdurrahman su waɗannan malamai su waɗannan malamai ne inda suke sun yi karatu a gaban ibn abi ibn abi zaid al yana da littafai da ya daga ciki akwai wani risala kuma ta haɗa manya-manyan fikihu guda biyu al-fikihu da al-fikihu al-asghar al-fikihu shine babban fikihu da zai saka fahimci addini da fahimci Allah shine ilmin tafsiri ke Musa ya buɗe da shi kuma ya zama ko da yake aqida ta ingantacciya ita ce aqida ita ce ita ce malikiyya sai yau kai yanzu ɗan jaru malikiya ba ka karanta in za ki shiga sai a ce ka fara daga babu rubutu ko daga na ki fara ko a kayi nan makarantar koyon larabci ta najeriya za a karantar da wannan babu ne biyu ake fara ba wata ya kira za a kawo muku hayatul islam kuma kenan a wasu wuraren da aka ci baya cewa ake a yanke wurin wannan babu sai a ce a yanke shi ya nuna ba maliki kenan suke yi ba wani abin da suke yi to domin sai a yanke shi domin sai a a tsallake shi ga abin da zai kuma da ke ibadar wani shi ne cikin wanda ke ciki to ai wannan mahalicin ka zai nisa da shi har idan wani yana da falala saboda zai nusar da kai ibada to ai wannan ya haɗara shi falala saboda zai nusar da ke wanda ya aiko da ibada ko wanda ake wa ibada na da wannan kusan kowa ya ce da wannan sai ga a yanzu nan da ake magana ba ka cika ji wata makaranta ta malikiya ta wacce ke inda ba ta sunna ba ka ji ana karanta muqaddima ta ibn abi zayd muqaddima shi kullum da kusa ake Allah sai daga cikin littafin shi na dai ko na biyu zamu ci ne kuma da tsara akwai annawadir wa ziyadat annawadir wa ziyadat shi wannan dan yake da cikin mujallabe mujallabe mujallaben da isun kusa ɗari na wannan akwai littafin su ikhtisarul mudawwana su ga waɗannan littafai guda biyu su ne babban littafin da aka fi dogara da su a can garin shi na mazali akwai littafin sa al-utubiyya akwai littafin sa al-ibtida'u bi madhhab malik akwai littafin sa ar-risala wacce kuka ambata ita risala ya rubuta wasu malamai sun rubuta ta ne yana ƙasa da shekara goma sha bakwai yana shekara ƙasa da sha bakwai yana wanda sabantin ya rubuta ya rubuta risala ta su suna zama ko yanzu yanzu tana neman sayar masu shekara goma sha bakwai su karanta ta akwai asikatu billahi da tawakkulu ala Allah sunan littafin kenan asikatu billahi يتوكل على الله أقول لتابوس المعرفة والتفكير أقول لتابوس إعجاز القرآن أقول لتابوس النهي عن الجدال أقول لتابوس رسالة في الرد على القدرية أقول لتابوس رسالة في التوحيد أقول لتابوس من تحرك عند القراءة عند القراءة mai hukuncin mutumin da yana karatu yana motsi yana karatu yana haka ko yana tilawa ko yana kwani ko yana ka duba wancan yake a cikin kasu billahi in kasu ne kan ku to annawajir wa ziyadat اختصار المدونة الحسبية الابتداء بمذهب مالك الرسالة لم تكن يا رب لشكرة شكرا مقصر هذا الثقة بالله والتوكل على الله ثم لتفكر المعرفة والتفكير والتفكير إعجاز القرآن النهي عن الجدال رسالة في الرد على القدرية يعني راح تعيش الى رسالة في التوحيد وانا اللي كان في نصف عند غير في التوحيد بند وانا وسعي اضافة زوا رسالة، زوا وانا مسمى اللي تكرم كان اتو من عند القراءة عند القراءة لله إلا الله مالا يا إيه الحمد لله هذا وصول يعني لما يسوفنا بذيك لله يا إيه kuma kar ku manta an haife shi ne a shekara ta ɗari uku da goma shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira shekara da abu zafar muhammad ibn jarir tabari ya rasu A gama wasu suna kan shekara ta ɗari uku da goma ko da sha takwas mutakaddim ne ta mutaakhir ne mutafakkin shekara ta ɗari uku da goma ya goma ga Allah ta'ala shekara ta ɗari uku da tamanin da shida wasu kuma suka da tamanin da tara wannan faɗa irin yana da muhimmanci in ka je bincike a cikin da su gaskiya ma'ana yanzu mun gwani shekara da irinsu shekara ta nawa ko dai ta ɗari uku da tamanin da shida ko ta ɗari uku da tamanin da tara akwai littafin da zai ya rubuta malaman da suka rasu a shekara ta ɗari sai kawo suna su malaman da suka rasu a shekara ta ɗari da ɗaya sai kawo suna su malaman da suka rasu a shekara ta ɗari da biyu sai kawo sunayen su kana ibn kasir a cikin littafin shi al-bidayatu wa nihaya tana da shakari da ya samu a babu tarihi da sira sosai da sosai ya ga kawo ne wannan to yanzu kana neman ibn abi zayd al-qayrawani sai ka duba waɗanda suka rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tamanin da shida baka samu ba kaga sai ka koma da tamanin da tara wanda yake wannan haka mai abin da ya ɗauka haka ya ɗauka shagaratu zahab fi akhbari man zahab ya dawo tarihi ne a ƙarƙashin mutanen da suka rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da tara kaga shi yana da fahimta da shi ke da ka wannan yana da kyau su da su ce tsarin a ce ya fito su kware da ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da na da shida yanzu yana da shekara ne kenan da rasuwa yanzu mana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin eh. يوم الوضع شاقي وقت ربيع أول ربيع ثاني شاقي وقت ربيع ثاني شجرة بالسير تجيبه نعم ما شاقي منه ربيع ثاني شاشي وقت شاشي وقت ربيع ثاني شجرة بالسير تجيبه بثلاثون شو كما يا رسول الله abin nan a rabin sha'aban nisfu sha'aban na shekara ta ɗari uku da tamanin da shida shekarar ka yanzu yana shekara nau kenan da rasuwa dubu daya da arba'in da uku shekara dubu daya da arba'in da hudu kun gani ba za a ce wani wanda muna kana ta aƙida waɗanda suka ya kwana kwanan nan ba ne ko amma zai da shi abu wahabi ne kuma shi muhammad bin abdul wahab da yake ya sai aka rasu ne a shekara ta dubu da ɗari biyu da shida shi kuma wannan ya shi wannan a shekara kenan da ya rasu shi kuma wannan ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da shida a ibn abi zai yana gaba da muhammad bin abdul wahab da ɗaruruwan shekaru a wajen da ta yi wa hajji sai da kusan tarihi tarihin ma ba a kan shi an fahimci wannan ko Allah ya saboda daga cikin ɗabi'unsa alhamdulillah Allah ta'ala ya azurta shi da kyawawan ɗabi'u sun ce Allah ta'ala ya hada mashi tsakanin al'ilm wal amal ilimi da aiki shi wani ba karamar ɗabi'a ba in kana da gaskiya akhlaqu ɗabi'unsa lalle wani ba karamar ɗabi'a ba ce dubirin wa isa yana da aljir duk abin da ake kira aljir yana da yana da al'isa fifita wani akan shi shi ibn abidin al-jarawani wa infaq ala qalaba kuma yana cike da dalibai yana fa dalibai yana kokarin bukatu na dalibai yana kokarin ya gaya magani ibn abi zai karkara wani suna cewa tuhi da bintu shaykh abul hasan al-qadisi bi arba'ati mi'a dinar min mal ibn shi wannan babban malami a shaykh abul hasan al-qadisi da ya tashi aure da ishi, ibn abi zai shi ne wanke shi ne ya aure da ita da dinari ɗari hudu dinari ɗari hudu na kuke sai da nauro rubu dinari yake ne eh dubu biyu da yan kai to duk ne nawa za ku dora yan kai da dari biyu ko na ku dora dari biyu misali dubu biyu da dari biyu su hudu nawa kenan Eh, na an ce rubu dinar kaga da ke dinari ke yake ne to idan ka ce shirkutu shine dinari daya ya zama nawa kenan dubu takwas da ɗari takwas shine dinari daya sai ka ce so ɗari hudu ga wannan in ya fi hakan ne abin da ne ya cire kudin aljihun shi ya bayar aka wurin akwai da gobe da gobe ga kuɗi ga ilimi ke Allah eh? ko ba sai jawa ko ta mun sha maimaitawa cewar duk malami duk yadda ya kai kai kokari ka sa haƙi da shi mun sha maimaita wannan a duk majalis da muke karantawa na ilimi yana da kyau ka sa haƙi da malami kira tana da muhimmanci fa sai ba malami ba ko wani ne yake rubutu a kolum a jarida sai kokari ka san wannan in ba ga sai ga wani ɗan tattini ne ya iya rubutu a jarida suke ta bin shi yana ta zama maka tattinanci ko ɗan shi a ne ko rafi bin tsoron ke kokari ka san kowa ne wannan kenan duk wani abu da ya sani ke kokari ka san aqidar malami ta tasiri in ba haka ba sai ka ta asiranci da wani abu na naki baka sani ba A ƙida shi a ƙida ce ingantacciya garau na san kuma za ku shaidu kuma wannan littafin da ke gaban mu babbar shaida shamsu dini zahabi a cikin littafin siyaru a alamin nubala domin galibin tarjamar da na samu na samu da ne a cikin siyaru a alamin nubala kamar da bayani zai zo na gaba kara shamsu dini zahabi yake cewa wa kana rahimahullah ala tariqati salaf shi ibn abi zaid al-qirawani ya kasance yana kafarki na magabata me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan shi mai sahabban shi da tabi'ai suke a kai shi ma a kan wannan yake babu ƙari babu yake yake fil usul akan usul ji la yadul kalam bai san ilmin kalam ba wannan bauɗaɗɗen ilmin da ake karanta da mutane ko falsafanci da sauransu wala ya ta'awwa yake cewa ba ya tawili domin tawili ma aibu ba karamar aibu bane في الحج الله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في آية أظن إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفهم يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعمل ما شئت تباهوا إذن أبي زيد أكيدة أكيدة إنجازية تاسيسية أكيدة سليمة هو هذا كيف ganin risalar رسالة ce ingantacciya risala ce ba karamin littafi ba wannan kenan to kun ga yanzu shi ibnu abi zaid القيامة shi ne asalin ɗan malikiya domin fitowar shi fito ne nawa na malik aƙida shi a aƙida shi nawa ta maliki to amma waɗanda suke ma abin a yaza fito imam malik aƙida wani ɗariƙa wani haka kuma wani ke da azuzuwa guda uku haka ne ke cewa fi shi akadin shi'ari wa fikin maliki wa ƙwariƙatul junaibi a saliki yake shi wannan haka ya faɗa a cikin littafinsa kuma a muqaddima iwa littafinsa littafinsa littafin ne na jikiwa amma sai ya buɗe shi da aƙida yake fil fi fi aqdi al a aƙida shi dan ash'ariyya ake faɗa wa fiqh maliki a cikin kuma shi ɗan maliki ne wa fi tariqa a tariqa kuma to shi junayd ce kaga baya ba baya ba to a batun ku aka baya bin ɗayan baya bin wani shi ne da ke domin ɗari ko su ma ai su ma da kansu suke ɗari uku ne da kuma sha uku wannan su da kansu suka faɗa ko ba su suka faɗa ba haka suka faɗa da kansu har suke kuma hujja da Allah ya yake Allah ta kawo Allah tarika kila aljanna ma zarga su da wannan ba wannan hujja ce akan ku da kuka jaka da kun da yanzu akan ɗariƙa ku a ɗaya ta manzan Allah ai da aka nan magana yanzu ku bar mu kuma ba kun kun fita da ƙwaya ɗaya ba to haka ko wannan ya faɗa saboda Allah shi ya iya faɗan shi da ce ita ce aƙida ash'ariyya ita ce kuma aƙida da ake karanta da mutane a nan ƙasa ita ce kawai yin shiru akai la fauka wala tahta wala yamin wala shimal wala kaifa kana wala aina kana kawanan akawana duk ga sanan dai duk waɗannan ɗeba ɗeba su ne akan abin da aka jima a kan su ake ta da su su zauna su tauhe duk akan wani su aqida ce da ba ta ahlus sunna ba shi kuma wanda ake jingina aqida gare shi ya faranta da ita ne abin hasan al-ash'ari inda yake yi yayin mutazilanci ya dawo asha'iranci ya kafa ta sannan ya zo ya tsarkake shi ce wannan gantari yi yawa ya zo ya gino akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya rubuta sunan littafin sa al ibana an usuli diyana littafin yana nan mazunar da ibn al ibana an usuli diyana wannan aqidar akan ta ya muce bai aqida ta ahlus sunna saboda kaga shi ma wanda ake jingina ma kai shi a sha'irai sun kafin ya rasu ya bar hankali sai waɗannan wanda su yanzu ba a san mawasu wasu ke yi ba tun da mai tushe abin ma ya fara da su Allah ya karkace ya raka akira shi akira shi ingantacciya ibn abi zai ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da shida a bayan watan sha'aban ya raba muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ya Allah ka ji shi da gafara ya Allah ka haska da kabarin shi ya Allah ka amfani da mu da abin da ya rubuta ya Allah ka shayar da shi ruwan alkausara ya Allah ka kyautata makwancinsa ya Allah ka tahe cikin waɗanda suke a shuhada a salihin in kana neman tsarin bayani domin tarihin ibn abi zaid al za ka iya samun littafin siyar alamin nubala na shamsuddin a zahabi za ka iya samun shazarat zahab fi akhbari man zahar labarin ko wadanda suka ne suka wuce na abul falah abdul hayy bin al-imad al-hanbali ya ka samu tarihin su za ka samu littafin shi tare da su littafin addibat da ke magana kan manyan manyan malaman maliki kuma wani yana da nuna muku cewa abun ba da muka ambata cewa aqidan magabatan nan imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad bin hanbal aqida su ta ahlus sunna aqida su gaba da iri ne littafin hadiya da muka karanta a wasan dawara littafi ne na ibn abi ibn abi daw wadan suka ce dan shafi'iyya ne ko suka ce dan hanabila to yanzu wannan mai littafin da muke gana karanta ittifaqin amma ne za su ji kalmomin kamar iri ne saboda usul din duk din da ne kamar da muka ambata annabawa gaba da su shari'o'in su da suke shafan ba amma su ne su ɗaya ne haka na waɗannan malaman gaba ɗaya a ƙirin su ɗaya ce hakan gana karanta a ƙera sahawiya ta abu ja'far sahawi wata ke ɗan hanafiya ne za ta ji kamar waɗannan da tafasa su karanta saboda a ƙira gaba ɗaya su ɗaya ne ba zan zama da kyau da ba gaba ɗaya ne kuma ya za a ce sun yi wa imam malik ko ba su yi da kira shi ba saboda ya ce a malikiya yake ce a fito ne yake malikiya ma'ana ya za a kira ma yana da a kira imam malik ke sai ka yanzu ka kai da shi wa imam malikiya saboda abubuwa ne da suke da bukatar gyara sosai da sosai abin da ya shafi bangare na biyu na mukaddima shine abin da zamu karanta littafin da zamu karanta shine mukaddima sai ibn abi zaid al-qayrawani shi wani littafi littafi ne da ibn abi zaid al-dawran ya buɗe risala shi domin risala babban littafi ne ya hada littafi ne mafi dole sai ya buɗe littafin da mukaddima domin mutum ya ginu aƙida Ya yi wannan da takaitaccen jawabin yake cewa shine fiyayyen abin da za a gina ma yara a zukatansu a gina musu ingantacciyar aƙida saboda sai ya buɗe littafin da wannan muqaddima wace ce ce da tafsir da ce muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi da kufin shi madauka ya ba mu ikon yin bayanin ma'anonin abubuwan da suka auka. wannan muqaddima an mata ayyuki sosai da sosai lalle idan da cikin malamai da kwafurai na sunna sun mata aiki sosai da sosai akwai waɗanda suka ɗauki muƙaddimar suka rubuta littafin su zanda littafin da zan fara gabatarwa shine littafin malamin mai suna abin na abdulmutin donar bin Hamad al-Abbad al-Badr abin da zai ce mu ya karanta da musulmi tirmidhi na imam tirmidhi a cikin masallacin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki wannan muqaddimar ya rubuta ta yi mata littafi zaman kanta kun zan littafi wanda ke galibin karatun da zamu ci zai zama babbar ƙungiyar ne a gaban wannan littafi ba da tala kiwa shi ne a a mukaddima ya dauka kiwa littafin kun littafi Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ya albarkace shi albarkace zuriyarsa a wata yana da wani iyaka ne a baban akina abdulrazak kwanaki mun yi magana shi da muke sharshi na hafiyar muke magana daga ciki akwai littafin da aka rubuta a tsiratu imamu maliki sabi shi ma wani bawan Allah ne ya ɗauki littafin ko da ke basu sunan wasu littafin ba na shi abdulmusufin sunan littafin qatafu janat dani sharhu muqaddimatu risalati ibn abi zayd al-qayrawani sunan littafin kenan qatafu al-janat dani sharhu muqaddimatu risalati ibn abi zayd al-qayrawani sai wani bawan Allah da ya ɗauki littafin su da guda shi ma imishi irin wannan aiki ya canya ma sunan littafin a aqidatu imam malik sahih suna aqida kenan ko kuma a aqidatu ahlus suna wal jamaa haka ba ana rubuta wani bawan Allah kuma ya ɗauki mu muqaddimar su waƙe kuka yi wannan ya waƙe ta baitocin ba su da yawa baitoci 91 ne duka wanda ya kammala haddan lamiya da ya ce zan ba shi, na ya kammala to zan ba shi kyautar wannan baitoci guda sa'in da in insha Allah ta'ala arra'iya ce ne kenan eh kun shiru arra'iya ya ta kare da kenan dara'un dara'un ta ƙare gaba ɗaya ya ɗauki abubuwan da ke ciki ne ya nazgar musu ma'ana za ta iya haddace su gaba ɗaya kuma yadda al-Imam Shafi'i ya dauki littafin a tafsir ya waƙe shi ya bi wa fi yukar haka tiru ke na rubutu su sa haka malamai suke dauka abin da nashi wanda yi wannan kuma ma'ana wanda yi waƙe wannan littafin sunan shi a Sheikh Ahmad bin Musharraf al ahdai al-Maliki ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar wannan ya nuna malamai sun yi wa wannan littafi aiki sosai da sosai a cikin littafai da ake karantawa na akida waɗansu da suke zuwa a dunkule za ka ga an yi ilhakin wannan kamar misalin wata akida ta hawiya wata karama da bata wuce hannu haka ba to za a ga wani lokacin bayan ka kammala akida ta hawiya din an biyo an biyo akida ta hawiya da wannan sura ka malamai ahlus sunna sosai sun bai mu wannan littafi kulawa ta musamman kulawa ingantacciya muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu a gurabun su muna roƙon da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora wurin bayanin ma'aunin abin da wannan littafi ya kunsa ya kunshi akira da ahlus sunna ingantacciya da tacciya ta kowanne bangare subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu